shine a wani tsibiri da suka samu suna New Zealand wanda yanzu turawan Ingila ne ke zaune a To mutane ne suka samu aure suka kashe su gaba ɗaya mutanen asalin wurin. Aka nemi su aka rasa suka kuma lalata ƙasusuwansu. Amma tarihi bai manta cewa akwai wasu ƙabila ana ce musu kame. Su kame ɗin an share su ne gaba ɗaya a wannan tsibiri da aka samu suna New Zealand. ba su 'yan kamai ne suke kiran tsibirin ba to shi wannan sun iya yin genocide Na kuma na ce akwai wani labari da na jini ban tabbatar ba na cewa an ce akwai wata kabila ma da suka taɓa sharewa a lardin bauchi lardin bauchi wanda su bature kirkiro na da ba na yanzu ba eh, lokacin lardin bauchi din na da yawa ya haɗa da jihohin da ake cin gombe da bauchi yanzu da kuma ma ƙari Eh, akwai mafi yawan kamar filato an kirkiro ne tsakanin zaria da da bauchi a Taraba. waɗansu tun tun daga jos in kawo yamma duk zaria ne in kuma kai gabas bauchi wasu garuruwan na bauchi ne kamar in su irin su wase din nan da duk suna bauchi ne sai aka daɗe ba aka kuma su filato su irin su jingir kuma su an ba su duk suna zaria ne su kuma su kawo su filato to sai aka ɗebo katago daga kano aka ƙara ma bauchi saboda haka ba zan iya cewa bauchin yanzu bauchi lardin bauchi na da ban san a wani wuri ba ne an ce sun taɓa rutsawa da wata kabila suka share su gaba ɗaya su karkashe su kakaka ba samu ko ɗaya da wanzu ba amma ban san kowace kabila ba ce kuma ko a yana ne ta yau a daidai inda yake bauchin yanzu bauchin da ka gane ta yau cikin platon yanzu ne an fahimta ko cikin gwamban yanzu ko wani wuri da ba sani to amma genocide in ana yin ma kabila ana tana yi wa yar karamar kabila wadda take zaune a wani tsokin wuri ko tsibiri ko take zaune a tsibiri in aka rutsa da ita kamar da suka yi a tsibirin da suka samu suna New Zealand to amma ba a san cewa akan kawar da aƙida shi yakan tambatsa shi imani ya ba ya shi ya ratsa tsakanin ƙabilu su abin da suka so su kawar sun ɗauka su mutane ne kayyadaddu inda mutum ma yana da hankali kowane irin suna ya kira mu ni ya gada mai kira mu kowane ko ya ce mana shi'a ko ya ce mana yan brothers ko ya ce mana brothers and sisters ko ya ce mana ah, islamic movement ko imn ka san su yi suna da ke da banda ko mai kowane irin suna ko gara ko gama ku kira mu duk da suna ko ma, amma wani abu guda ɗaya za a tambaye ku shekara arba'in da biyar da suka wuce akwai wannan wannan amina kuke cin ko shi'a